Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace mace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na yi da Dr. Amin Ahmad Shehu, ƙwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma Hafsat Ladan. Hirar tamu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirantuwa wajen samun nutsuwa. A yi sauraro lafiya. Rana nan ke saka. Ah, mutane da dama suna gani cewa mata su ne suke jefa 'yan uwansu mata cikin kunci misali mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar da a gidan miji ko kuma a'a take zaune gidan miji da kishiya sai kika. idan ita mai yiwuwa ce take da iko a gida ta yadda za a juya al'amura cikin gida sai kiga dan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka daure a kirkin tumaki mutane ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali akwai wayannan abubuwa gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi don duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata 'ya'ya mata ilimi ka a dinga ware mazan 'ya'ya mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addinin musulunci kuma ilimi mai zurfi ba wai eh, yi karatu kawai yi karatun zuku da sauransu ba yi wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kin zai ragu a haka. Tarakta kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko zaki mana ƙarin haske akan haka? To abin da zan iya cewa anan shine ana samun haka da yawa don yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samo abin da yake so ya samo ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai to A akan wa zai mm, sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai bane ba daidai bane saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi in aka hada karfi da karfe to kin gani abubuwan watakila za su dan rabu ba za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa yaya ya yi ai kowa ya san ba mai kuɗi ba ne shi amma a haka aka zauna da kuma shi ya kamata maza a yi koyi da shi mata a yi koyi da sunna don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake akwai abin da kike gani gwamnati za ta iya yi domin kawo sauki ko kuma kawar da irin waɗannan matsaloli da ake fama da su a cikin al'umma to na farko dai gwamnati tana da sauyi a kanta na tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato na farko shine a tsaya a duba duk wanda ya yi irin wannan laifi a tabbatar an kama shi an hukunta shi an hukunta gobe in ma bai ba daina ba za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara kaga yara an lalata su wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa-rufa an rufa maganar abu ya ci gaba ya yi ta yaduwa to aka samu aka yi aka hukunta wayanda suke yin wannan wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika in aka aka samu aka yi wa da mazan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gabansu Allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu. Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana. To gaskiya daga farko dai in sai magana sai wani lokaci haka haka duk discussion da ake yi kamar da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane bane sai da wani yayi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai kai shiru a lokacin da na fara aiki aka je meeting da abubuwa suna damun kowa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai ki ga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what i told him sai ce to if this person can do it the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kamar celebrating kaina ce zan iya so gaskiya kuma sai na ga irin nan local friends mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta sai ki ce ah to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yi ma wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact that ya za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings ba ne i just need to take a step further to gaskiya akwai improvement kwarai in my life personally my life socially in my life financially ce shawarar ki ga musamman mata kata gida ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma game da yadda ya kamata su tafi da al'amuransu na rayuwa. Kusan mu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai. First time na attending lecture din nan abin na gama organizers in na ce musu we taking wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abin da mata suke ciki akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga eh lalle haka ne um, religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa to mai sauraro Da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko ku je mu da wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan. Sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.